This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. kuke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan rana a yau Alhamis shida ga watan Maris na shekara ta da biyar Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zara da kanun labarai. Kungiyar Hamas ta faɗa a yau cewa barazana daga shugaban Amurka Donald Trump na baiwa Isra'ila kwarin gwiwar ficewa da kai yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Ministan tsaron Faransa ya ce kasar tana musayar bayanan sirri da Ukraine bayan da Amurka ta dakatar da musayar bayanan sirri tsakanin ta da Ukraine din. Manyan jami'an diplomasiyar Amurka da na Kanada sun gudanar da wata tattaunawa akan harkokin kasuwanci bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya jinkinta karin wani sabon haraji akan shigo da motoci. To bayan labaran duniya za ku ji cewa yayin da gwamnatin Najeriya ta kaddamar da sabuwar manhajar karbar haraji. 'yan kasar da kuma manazarta na tofa albarkacin bakin su kan alƙiblar ta gwamnati a bangaren haraji ana tara kuɗi domin a gina ƙasa domin a ciyar da talaka gaba ta haka ake so a ce za a tara kuɗin kuma a ce wai kuma ana so talaka ya zo ya ƙara yin zaɓe ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan cece kucin rufe makarantu a wasu jihohin najeriya a lokacin wato azumin watan ramadan a daidai lokacin da gwamnatin jihar katsina ta ba da umarnin ci gaba da karatun ɗaliban shekarar ƙarshe ta babbar sakandare. muna nan tafi da shirin lafiya uwar jiki haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana da kuma tsarabar mu ta ramadan amma yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. ƙungiyar Hamas da Amurka ta ayyana a matsayin ƙungiyar ta'addanci ta faɗa a yau Alhamis cewa Barazana daga shugaban Amurka Donald Trump na baiwa Isra'ila kwarin gwiwar ficewa daga yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Waɗannan kalaman na zuwa ne kwana guda bayan da Trump ɗin ya ce za a ga mummunan sakamako muddin Hamas ba ta sako sauran mutanen da ta garkuwa da su ba a Gaza. A dandalin sadarwa na Truth Social, Trump ya bayyana cewa ku saki dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su a yanzu nan. kuma kuma yarda dukkanin gawarwakin mutanen da kuka kashe ko kuma taku ta kare. Ministan tsaron Faransa Sebastian Lokuno ya faɗa a yau Alhamis cewa Faransa tana musayar bayanan sirri da Ukraine biyu bayan matakin da Amurka ta ɗauka na dakatar da musayar bayanan sirri tsakaninta da Ukraine ɗin. Matakin na zuwa ne a daidai lokacin da shugabannin tarayyar Turai suka hallara a yau Alhamis a Brussels tare da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky domin gudanar da wani taro don tattauna batun ƙara kashe kudade a fannin tsaro da kuma karfafa alkawuran goyon bayan Ukraine a yakin da take yi da mamayar Rasha. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce gabanin tattaunawar membobin EU za su ɗauki ƙwararren matakai nan gaba yayin da ya bayyana damuwarsa kan sauyin da aka samu daga Amurka na goyon bayan Ukraine a ƙarƙashin sabon shugaban ƙasar Donald Trump. A yau ne ministan kuɗi na China ya buɗe ƙofar ƙara matakan ƙarfafa gwiwa a taron majalisar shekara-shekara na wannan makon a yayin da ƙasar take fuskantar ƙarin haraji inda tattalin arzikinta zai iya samun tangarɗa yayin da take ƙoƙarin samun ci gaba da kusan kashi biyar cikin ɗari. Lanfon yayin da yake zanta da manema labarai tare da wasu jami'ai kwana guda bayan jawabin shekara-shekara. ya ce china na da isasshiyar damar tunkarar duk wani kalubale daga cikin gida da waje da ke barazana ga ci gaban tattalin arzikinta. gwamnatin na bada sanarwa a jiya gwamnatin ta da sanarwa a jiya laraba cewa za ta tura karin kasafin kudin shekarar 2025 idan aka kwatanta da na bara don ci gaba da bunƙasa tattalin arzikin ta cikin sauri yayin da ta shiga turka-turkar kasuwanci da washington ta jima kaɗan zara za ta sake dawowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan gwamnatin najeriya ta kaddamar da wata sabuwar manhajar biyan haraji wadda za ta maye gurbin tsohuwar hanyar da ake amfani da ita ta remita a zaman wani bangare na kokarin da take yi na inganta sha'anin karbar haraji a kasar to sai dai wasu 'yan kasar na ganin cewa ya kamata a gani a ƙasa dangane da ɗimbin harajin da gwamnatin take tarawa wakiliyar mu abuja rikayya basha na dauke da karin bayani a wata sanarwar da babbar akawuta gwamnatin tarayyar najeriya dr oluwa oyin ta fitar ta ce yanzu gwamnatin kasar za ta na amfani da sabon tsarin karbar haraji ta manhajar timras da ya fara aiki ranar hudu ga watan da muke ciki oyi ta ce yanzu dukkanin ma'aikatun gwamnatin tarayyar kasar za su na samun kudaden shigarsu ne ta manhajar timras kuma manhajar za ta kasance wajen cirar kudaden haraji da kanta asusun waɗannan ma'aikatu da kuma asusun ma'aikatan da ke aiki ƙarƙashin ma'aikatun sai kuma sauran asusun kamfanonin da ke cikin ƙasar da suke biyan kudaden haraji ta ma'aikatar firs da dai sauransu babbar akawun ta kara da cewa manhajar timras din zata na daukar bayanan asusun bankuna da kanta wanda kuma hakan zai ba ta damar cirar haraji kai tsaye baya ga nan manhajar timras din za na bibiyar ayyukan kasafin kuɗi da ma'aikatan ƙasar suka aiwatar domin ya yi daidai da kasafin da aka ware musu Koyaya masu bibiyar lamuran yau da kullun ke ganin sabbin tsare-tsaren na karbar haraji da gwamnatin shugaba tinubu ke aiwatarwa imrana wadanas da ke matsayin shugaban kungiyar rundunar talakawan najeriya ya ce ana an sa haraji ana kuma neman kuɗi domin a aikace aikacen ƙasa amma ba irin neman kuɗi irin wannan na zalunci da son zuciya ba tsakani da allah tunda kowane irin al'amari dai kasan yana doka amma mai girma shugaban kasar najeriya ba haka ake neman kuɗi ba ba haka ake tara kuɗi ba ana tara kuɗi ta wajen tausaya ma talaka ana tara kuɗi domin a gina ƙasa domin a ciyar da talaka gaba ta haka ake so a ce za a tara kuɗin kuma a ce wai kuma ana so talaka ya zo ya ƙara yin zaɓe an kasa yi ma talakan ƙasar nan maganin tsaro an kasa yi ma talakan ƙasar nan maganin yunwa an kasa yi ma talakan ƙasar nan maganin hawa farashi an kasa yi ma talakan ƙasar nan ta yadda zai samu sauƙin rayuwa amma kullum sai a bullo mashi da can nan a bullo mashi da nan haraji haraji haraji haraji haraji wai shi harajin nan in an same shi me ake yi da shi yusha'u aliyu da ke sharhi kan tattalin arziki na ganin sabon tsarin karban haraji na timras din za ta samar wa gwamnatin kasar hanyoyin shigar kuɗi mai yawa. to wannan tsari na timras wanda aka shigo da shi a 2025 zai zama eh, makofi ne na tsarin nan na da ake amfani da shi na remita wannan sabon tsari na timras ya zo daidai lokacin da gwamnati take kokarin ta sake fasalin haraji wanda kuma ana faɗaɗa harajin da za a karɓo ne saboda irin burin da ake da shi na tattalin arzikin ƙasa kuma idan aka yi nasarar a wannan timras da kuma shi sabon harajin to kudaden shiga fa za su karu ma gwamnati sosai sai dai kuma karuwansu muna fatan ya haifar da karuwan ci gaba da bunƙasan tattalin arzikin ƙasa 'yan kasar dai na fatan ganin gwamnatin tarayya za ta yi amfani da harajin da take karba wajen gina kasar da kuma samar da saukin rayuwa Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya. A gaida Rukayya Basha, yanzu kuma ga zara ta dawo da ci gaban labaran duniya. Manyan jami'an diplomasiyar Amurka da na Kanada sun gudanar da wata tattaunawa a jiya Laraba akan harkokin kasuwanci yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya jinkirta ƙarin wani sabon haraji na kashi 25 akan shigo da motoci daga Kanada da Mexico na wata guda. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce sakataren harkokin wajenta marco rubio da ministan harkokin wajen Kanada, melanie julie sun e tattaunawar haɗin gwiwa kan ƙalubalen tsaron iyakoki cinikayya da juna da kuma wadatar tattalin arziki sakatariyar yada labaran fadar white house carolina levitt ta shaida manema labarai cewa trump ya tattauna da manyan jami'ai na kamfanonin kera motoci na ford da general motors da kuma stellantis kafin ya bayyana jinkirin harajin ta ce trump ya buƙaci masu kera motocin da su kai mai da su mayar da ayyukansu daga, daga mexico da canada zuwa amurka domin kaucewa harajin a gaba. Jami'an Koriya ta kudu da kafofin yada labarai sun bayar da rahoton cewa akalla mutane goma sha biyar ne suka jikkata lokacin da wasu jiragen yakin kasar guda biyu suka kai hari bisa kuskure a wani ƙauye mai yawan jama'a yayin atisaye a yau Alhamis. Jami'an ma'aikatar tsaron kasar sun ce jiragen yakin kirar KF-16 guda biyu su ya harba ba mai kirar mkve masu nauyin kilomita 500 guda hudu a wajen wani wuri da aka keɓe a pocheon yayin wani atisaye da aka yi da misalin karfe goma na safe agogon kasar jami'an sun kara da cewa jiragen yakin na gudanar da atisayen haɗin gwiwa ne da sojojin amurka a kusa da kan iyakar kasar. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murar amurka a washington dc gwamnatin jihar katsina ta ba da umarnin ci gaba da koyarwa ga ɗaliban shekarar ƙarshe na babbar sakandare biyu bayan rufe makarantun jihar a wannan watan na ramadan hutun na lokacin ramadan da jihar ta katsina tare da wasu jihohin arewacin najeriya suka ayyana a dokance ya janyo cece kuce tare da ra'ayoyi kamar yadda wakilin musa na sha'abu malumfashi ya jiyo mana ra'ayoyin wasu daga cikin 'yan yankin sanarwar wace daraktan ƙananan makarantun sakandare na jihar katsina kabir dodo ya sanya ma hannu ta umarci shugabannin makarantu da su ci gaba da yin bitar karatu wato lesson daga tara na safe ya zuwa sha biyu na rana a ranakun litinin har zuwa alhamis haka kuma za a ɗore har ranar 27 ga watan maris da muke ciki sanarwa ta ci gaba da cewa ɗaliban makarantun kwana waɗanda wannan lamari ya shafa an umarce su da su sai makarantu mafiya kusa da gidajen iyayensu don yin wannan bita to lesson tsarin dai ya shafi ɗaliban da za su ɗauki jaraba kammala makarantun sakandare ne wato ssce exams na zanta da iyayen yara don jin ta bakinsu game da wannan hutu da aka bada na watan ramadan kaga shi dai azumi yanayi ne na daina cin abinci to su yaran makaranta kaga da wuya a ce hukumar makaranta ta ba su abin da ya kamata su ci in sun kai azumi to mai da su gida gaban iyayensu yana da nashi amfanin akalla dai za su ci mai kyau su sha mai kyau a wajen buɗe baki shi kuma karatun nan da aka yanke kaga shi kuma an ɗan rage wasu darussan da ba a yi kwabarin ba ni dai ra'ayina shi ne kawai in hukumomin makaranta idan an gama hutun za su iya su ba da time a to ai lafiya lau ba wani abu ba ne ba eh, alhamdulillah wannan abun alfahari ne abun godiya ne Allah domin yana da amfani kwarai da gaske amma ka san ana abin fasara daban wasu na ganin kamar ba ba daidai bane ba amma za ka iske ko ba yi masa daidai ba saboda wani dalili na kabilanci ko na addinanci za a ɗauko shi a soka cikin al'amarin da babu ruwan ka ciki misali mutumin da ke sokoto in yayi ya ba yara hutu saboda 'ya'yan musulmai ne suna makaranta an taimaka musu don su samu su natsu so in an dawo za su ci gaba da karatu za su in an jaraba kuma su ci muna sa ran abin da aka yi an yi daidai mun ji daɗi da aka riha makarantu 'ya'ya za su dawo su azumi cikin gidajen hmm. saboda makaranta ba abincin kirki amma ‘ya’yan duk sun dawo za su yi ibada gaban gaskiya ne a kona da irin ra'ayinsa da kuma kona da irin fahimtarsa a matsayina kuma na krista gaskiyan maganan shine wannan jihohi nan da aka ce an je hutu nan masu iya magana sun ce tuna baya shine roko wasu jihohin nan fa an taba kadamar da addinin musulunci a jihohin nan to watakila in suna fitowa ta wannan bangare ne suke wannan to dama kone jiha a najeriya na da irin tasa tsarin dokoki in bana dokoki suka safi zaman tarayya ba to ka gan gwamnan da iko ya abin da zai yi a cikin jiyarsa bisa ga tsarin mulkin jiyarsa eh dole ne krista ya korafi domin zai ga yaron shi da yake baya azumi wannan lokacin aka dawo da shi a gida yana zama ba zuwa makaranta kuma an biya musu ko kudin jarabawa mm. yana jiya zai je ci jarabawa ko kuwa je karatu ya ci jarabawa sai an dawo da shi gida dole kowane krista ne zai iya wannan maganan kuma dole za su gani kamar cewa ba a damu hakki ko hakkokinsu amma dole kristoci su yi hakuri a kafin da ya faru in an bi kusan yawanci jihohin mafi yawancin al'umman su duk musulmai ne amma duk da haka ina so in ce inda za a yi wannan abu a nemi shawarar iyaye ko shawarar iyaye su ji koya ya za faɗa. pastor yohana buru kenan mai wa'azin addinin Kirista. Sanshi Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Ta gaida na malumfashi wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. hakanan kuma a kowane lokaci ake bukata za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ga mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako kuma na farko a cikin wannan wata na Ramadan zai yi magana ne akan mahimmanci ko kuma fa'idar yin azumi musamman ma ga lafiyar jikin ɗan adam. Shin ko kun san cewa yin azumi na da matukar muhimmanci wajen inganta lafiyar jiki? Ko kun san wannan lokacin da ake ɗauka ba a ci abinci ba yayin da mutum ke azumi na taimakawa wajen rage yawan sukarin da ke cikin jikin ɗan adam da hakan zai rage hatsarin kamuwa da ciwon suga wato diabetes. Haka kuma azumi na taimakawa wajen inganta lafiyar kwakwalwa, zuciya, rage kiba ko teɓa, hana kasala yana kuma taimakawa wajen inganta garkuwar jiki da sauransu. Domin tattaunawa kan wannan batu muna muna tare ne da Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi, inda ya fara da yi mana bayani game da alfanun yin azumi ga lafiyar ɗan Adam. Likita gare ka. azumi dai yana da muhimmanci ga lafiyar dan adam kamar yadda da farko ma Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce a yi shi aka nuna kuma muhimmancin shi a jikin dan adam ta fannin kwakwalwa lafiyar kwakwalwa kenan da lafiyar zuciya da lafiyar cikin mutum da lafiyar garkuwar jiki duka azumi na taka rawa matuka to likita ta yaya azumi ke taimakawa wajen rage sugan da ke jikin mutum azumi yana taimakawa matuka gurin rage sugan jikin dan adam da kuma daidaita shi saboda da farko dai yayin da mutum ya yi sahur ya ci ci abinci ya sha ruwa dan zirga-zirgar da mutum yake yi na zuwa kasuwa ne na zuwa ofis ne na zuwa gurin wa'azi ne ko na zuwa makaranta wannan energy da yake samu ko kuma energy da take samu na yin wannan zirga-zirgar duka saboda taka rawan suga ne da yake jiki dan adam wanda ba dole a ce mutum ya sha sugan directly ba ko batu Allah ya ci abincin da akwai sugan kenan wato kama a ce carbohydrate kenan so da zarar mutum ya samu wannan kuma a cikin abincin shi sosai ga da Allah subhanahu wataala ya samu ya yi duka zirga-zirgar da ya kamata a ce yi duk da dai yana yin su yana yin su karfi yana raguwa kasala yana zuwa wannan kuma yana nuna alamun sugan yana raguwa kenan kamar yadda dai mutum za a ce ya sa mai ne a mota ya yi full tank so sai kuma ya zo ya dan fara zirga zirga a cikin gare su da zaran zirga zirgan nan aka yi minti talatin aka yi awa daya awa uku awa hudu to dole man nan da aka sha zai ragu so hakan shi ma dole sugan na mutum ya sha a jikin shi zai fara raguwa A likitance ta yaya azumi ke taimakawa wajen inganta lafiyar zuciya? Azumi yana matukan taimakawa gurin lafiyar zuciya ta fannuka kamar haka. Na farko dai kamar yadda muka sani abin da ya hada da hawan jini ya hada da zuciya saboda zuciya da jini da jijiya su guda uku nan ne suke haduwa sai a samu wato ainihin hawan jini ko kuma saukan jini shi din kanshi. So da zarar mutum ya kasance yana da hawan jini saboda azumin da yake yi yana taimakawa gurin rage kiban mutum ko kuma weight management kenan in general haka. Uh, sosai kasance ya taka rawa matuka gurin rage blood pressure haka ma kuma dehydration ko kuma in ce rashin isasshen ruwa a jikin dan adam shine babban dalilin da yasa ake samun low blood pressure so duk wanda suke cewa suna da low blood pressure kashi 90 su a cikin 100 saboda rashin isasshen ruwa ne a jikin su so kun ga kenan ga wanda suke da hawan jini tunda ana azumi mutum ba zai iya shan ruwa ba sai lokacin da ya kamata ko lokacin da aka amintar masa addinance to wannan rashin shan ruwan aka samu dehydration to wannan dehydration din tunda kuma mun ga da mun yana causing low bp to at the same time ma yana rage a hawan jini so wannan shine na farko na biyu kuma yana matukan taimakawa gurin cholesterol levels din mutum da daidaita su wato aka ce cholesterol zamu iya cewa kenan kitse ko kuma maiko wanda sun rabu kashi biyu muna da low density lipoprotein muna da kuma high density lipoprotein sai dai kawai a nan low din shine marar kyau high din kuma shine mai kyau so kitse ne ko ince maiko ne wanda in ya taru a cikin dan adam yake iya munana zuciya ko kuma ya kasance ya kawo matsala wa zuciya wanda ko matsalan yakan akuni yayin da wannan mai ya yawa yakan je ya makale a cikin jijiyan dan adam so yayin da jini ya zo wucewa sai wannan kunya ya hana shi wucewa da ya cancanta za mu iya cewa alal misali mutum ya samu tiyo ne da ruwa a ciki amma kuma a ce akwai gantsa kuka da yawa a cikin wannan tiyo din so kun ga ruwa zai na fitowa sai da amma ba zai fito yadda ya cancanta ba kuma ko da ya tashi fitowa ne zai iya fitowa da wannan dattin gantsa kukan to wannan za mu iya cewa nan dattin gantsa kukan shine maikon da yake mannuwa a ta cikin jijiyan mu kamar yadda gantsa kukan yake iya mannuwa ta cikin wannan tiyo din nan so wannan kunya kuma yayin da ya fara taruwa ba yi komai komai a kai ba to yakan iya datsar da wucewan wannan jinin so da zarin ya datsar da shi kuma sai a samu condition known as atherosclerosis wannan atherosclerosis din kuma yana taka rawa ne saboda plaque formation of fat din wato yayin da ya kasance an samu hawa na wannan maikon da baya da kyau a cikin dan adam sai je ya makale cikin jijiya ta ciki to sai hana jini wucewa so da zarin mutum kuma ya kasance yana azumi to idan Allah subhanahu wataala hakan baya faruwa saboda mutum baya yawan cin abincin da yake kara maikon ma in the first place kuma baya ma samu ya ci abincin da yake so ko kuma take so a lokacin da su suke so saboda akwai regulation da lokacin da mutum zai ci abinci da kuma irin awannin da zai yi wanda ba zai ci abinci ba so wannan shine manya-manyan hanyoyi guda biyu da yake taimakawa gurin lafiyar zuciyar dan adam dan adam to likita ta yaya ma yin azumi ke taimakawa wajen lafiyar kwakwalwa so azumi tabbas yana taimakawa matuka gurin lafiyan kwakwalwar mutum ta fannin gyara wani abu shi cognitive function wannan cognitive function din nan kuma a takaice shine sashi na kwakwalwa ko na jikin adam a fannin kwakwalwa da yake taimakawa gurin tunanin mu gurin mu gurin hankalinmu gurin yanke hukuncinmu gurin shawuwa kan matsaloli na yau da kullum gurin su nazari tare da sauransu haka so yanda kuma haka yake faruwa shine ana samu wani abu shine neurogenesis neurogenesis kuma daga wadin neuro yana nufin neurons kenan wannan sashi ne na kwakwalwar mutum da yake gina kwakwalwar in the first place genesis kuma shine production of the neurons kenan so yayin da mutum yake azumi wani bincike ya tabbatar da cewa ana samun wa'innan production of the neurons din kuma yana taimakawa matuka sosai gurin cognitive function na biyu kuma aka samu neuroprotection wannan neuroprotection din kuma kamar da na faɗa neurons din ah, da suke gina kwakwalwa to suna samun kariya saboda azumin da mutum yake yi suna samu su huta ba sa samu suna yin kaman irin aiki da mutum yake lokacin da bayan azumi saboda yawan cece da mutum yake yi abinda da zarar mutum yana kuma wato ainihin azumi yana samun hutu na kwakwalwa hutu na zuciya hutu na jikin shi tare da hutu na abincin da yake ci da kuma abincin da abin da yake sha kuma Shin akwai wasu ƙarin bayanai da ya kamata mutane su sani game da amfanin yin azumi ga lafiyarsu? Eh tabbas akwai su. Ai kamar yadda muka faɗa yana taimakawa gurin lafiyar cikin mutum. Saboda kamar yadda muka sani mutum yakan ci abinci akai-akai. So cikin nan adam yana taka rawa matuƙa gurin narkar da abinci wato digestion kenan tare da fitar da abincin. To da zaran ka dan bar cikin ka ya samu ya dan huta. So ba abun mamaki bane wa'annan duka su ma functions din nan za su samu su huta. Sai ga gastric lining ɗinka wato ko gut lining kenan wanda shine eh, sashin cikin mutum ta ciki so sai ganshi shi ma yana samu yana karfafawa yana kara samun hutu and uh, sai ga digestion din is faster kuma is better yayin da mutum ko da ma ya sha ruwa daga baya na biyu akwai microbiota balance ko kuma microbiome balance wannan shi microflora ko microbiota wa'insu uh, bacteria ne wanda su kuma suke da kyau ko ce positive bacteria kenan wannan ana samu su a cikin dan adam so allah wata rana sukan yi kasa wata rana sukan yi sama amma in mutum yana azumi so da Allah subhanahu wataala sai kaga sun daidaita sun yi yanda ya cancanta so wannan ce ma yana da matukan kyau ga wanda yake da azumi sai kuma aka samu autophagy autophagy daga wato auto yana nufin automatic phagy kuma shine yayin da sinadaran cells din jikin dan adam suke fitar da wa'ansu datti na jikin dan adam da baya bukata musamman da fannin fitsari ko ta fannin bayan gida ko ta fannin zufa saboda azumin da mutum yake yi akan samu irin su homeostasis tare da a lot of other very very important key factors din da alhamdulillah suke taka rawa sai sa azumi kamar da Allah subhanahu wataala ya faɗa a yi su abu ne wanda a likitance yana da matukan amfani. To likita daga karshe wace shawara za ka ba ma waɗanda ba sa iya cin abinci musamman ma idan an sha ruwa? babu mamaki ba ne ka samu wanda gashi sun gama azumi ko ce sun sha ruwa amma kuma in suka zo shan ruwa sai su je ba su da shauƙin cin abinci ko kuma ba su da shauƙin shan ruwa ko kuma wani makamancin haka. So gaskiya irin wannan shawarin da muke bayarwa inda har kasance ka faɗi ko kuma kin faɗi cikin irin waɗannan mutanen to yakan taimaka wata rana a ɗaya amfani da fruit salad inda aka samu hali. Fruit salad kuma ya haɗa da dan kayan itace haka irin kamar a zo a ce dan lemu dan ayaba su dan kankana ko su abarba in aka dan hada su wanda yake da hali ma zai iya haɗawa da su grapes ko kuma apple so ko da ma duk abin da mutum Allah ya samu hali to zai iya haɗawa. to aka yi mixing wa'annan to yana taimakawa gurin ba mutum appetite kuma ko da mutum ya ji baya jin shauƙin sha in inda ba wai amai ba ne zai sa shi alal misali su don Allah ya haƙuri ya dage ko kuma ta dage su ga sun sha wannan ah, saboda zai ba su appetite zai dan sa ɗanɗano kenan a takaice na farko na biyu zai dan ƙara suga a jikin mutum saboda mutum ya yi awa da awanni bai ci ba bai sha ba sau dole sugan jikin shi ya yi ƙasa hakan zai sa masa kuma ya dan samu kuzari da dan ƙarfin fita sallah sannan ko kuma tunda yawanci daga cikin wannan fruit din akwai ruwa da yawa a cikin su musamman kankana to kuma ko mutum ma baya jin shauƙin shan ruwa so wannan ruwan da yake cikin kankana da su lemu da sauransu haka to shi ma zai taimaka matuka wurin fighting dehydration din da ya samu lokacin da ke azumi so a cikin kiyayen haka kuma a dan kokarta yin haka haka ma kuma wanda ba su samun damar yin sahur so ko da wannan fruit salad din ne suka yi amfani da shi to shi ma zai taimaka in ya so haka idan da sallan asham can karfe 8 da rabi zuwa karfe tara alal misali to mutum zai iya zuwa ya zauna ya gwada cin abinci insha Allah ta'ala to zai ji daman ko in ce zai ji dandanon cin wannan abincin. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar da mu a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike cewa ku tare mu a wani makon inda za mu tattauna kan yadda mutane ya kamata su kula da kansu musamman a wannan lokacin. lokaci na azumi mu huta lafiya tumadala yanzu kuma sai sakonin da ku masu saurare kuke aiko mana ta imel. yau filin zai fara ne da sakon haɗin gwiwa daga sanusi maɗatai da magaran da isu makera maɗatai da iliyasu yakuba ɗigawa da yakubu mai aski ba da raka da musa malam indu kazawai masu cewa salamin boa a wannan yanayi na hannu baka hannu akushi da al'umma ke ciki akwai matukar buƙatar malaman addinai su ba zama wajen faɗakar da masu hali irin roman da ke tattare da taimaka masu ƙaramin karfi a nan duniya da ma gobe kiyama sai kuma saƙon shehu adamu rijau mai cewa sannu-sannu dai azumi na tafiya to fatanmu shine allah ya sa mu yi karɓaɓe masu shi kuma don allah a taimaka ma waɗanda ba su da shi Sako na biyu na Suleiman Alhaji Buhari ne daga jihar da magaran jamhuriyar Nijar. Mai cewa bayyana kasashen Mali da Burkina Faso da kuma ƙasa ta Nijar a matsayin waɗanda suke kan gaba a duniya wajen fama da matsalar tsaro kuma suke zama barazana ga tsaron yankin Sahel da wani rahoto ya fitar bayan ɓallewarsu daga ƙungiyar yammacin ƙasashen Afirka ECOWAS da kuma buɗe tasu ƙungiyar ta AES wannan rahoto ba gaskiya ba ne. ganin cewa akwai wasu kasashe na afirka da suka fi waɗannan kasashen matsalar tsaro kamar jamhuriyar demokaradiyyar congo da sudan to amma ficewarsu daga ecowas ce ta janyo masu bakin jini a idan duniya to madalla kafin mu kai ga labarai a takaice bari mu ji darasin watan ramadan sunana bello abdullahi abubakar sokoto wani irin darasi wannan azumi ya koya maka to wannan azumi da masu azumi da suka gabata gaskiya sun koyar da ni darussa da dama da farko darasin cewa akwai samu akwai rashi in lokacin da ba na ramadana ba kan dan samu yan harkokinka ka cika cikinka ka sha hankalin hankalinka kwance so wasu lokuta abin da ke zo min ga rai shine in samu in cika ciki na hankali na kwance yanzu azumi ya to ina jin yunwa ina jin yadda yanayin jiki na ka bani musamman ni da yake da yanayi ma na rashin lafiya ta olsa to sai in fahimci waɗanda suke cikin talauci ba su da zarafin da suke samun abinci mai kyau kuma kusan koyaushe su ci kina haka su gudanar rayuwarsu da zungur alaina akwai buƙatar in taimaka ko in yi hanyar da zai sa wasu har iya taimaka musu ba in sai abinci gidan na wata guda ya ajiye ba inda ɗaya na kawai shikenan dai dibi na kwana biyu uku hudu a raba masaura saura in kuma jira Allah ya sake kawa kuma ina da kini Allah na kawa don ana ana ci gaba da yi ba tare da wata matsala ba wannan yana ce abubuwan da nika na ko ni koya ko kuma kallon ke bani a cikin wannan azumi da muke ciki to madalla Allah ya bamu da wato darussa kuma da ke ciki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To a takaicen kungiyar Hamas da Amurka ta ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci ta faɗa a yau cewa barazana daga shugaban Amurka Donald Trump na baiwa Isra'ila kwarin gwiwar ficewa da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Waɗannan kalaman na zuwa ne kwana guda bayan da Trump ya ce za a ga mummunan sakamako muddin Hamas bata sako sauran mutanen da ta garkuwa da su ba a Gaza. Ministan tsaron Faransa ya faɗa a yau cewa Faransa tana musayar bayanan sirri da Ukraine biyu bayan matakin da Amurka ta ɗauka na dakatar da musayar bayanan sirri tsakaninta da Ukraine ɗin. Matakin na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban tarayyar Turai suka hallara a yau Alhamis a Brussels. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu sai kuma a dakaci mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu can da dare karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. wato karfe 8 da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta kula da sauti kuma ta da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu kila williams ne murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'asalama